mushrikuna tabarika kenan wanda duk suka saba musu na wannan al'umma ta annabi Muhammadu to mushrikai ne daga sun saba da Najeriya ko ibadiyya suka ce ba mushrikai bane ba ba mummunai bane ba na uh, uku an gama shigo wa in kano ala ra'asihim ra'ayin ko da suna karɓa a alƙaƙada uku ƙauluhun innal ka'adata an alhijirati ilayhim mushrikun wanda duk suka zauna a gida ba su yi hijira ba mushrikai wa in kano ala ra'ayi wa hatta bi qawlihi ta'ala يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم سنة عن جني أنت أجا أجيد الله بأطاق أولان ذا الجنية ذلك سو كما دول سكاي هجرا مي بيانسو سي آي هجرا باتين مي باتين ذا كما نية بيانسو نهو قولهم بالمهنة liman kasa da askarahu ma ganin ma zuwa ma maganan su na ai jarrabawa mihina ba min ba liman kasa da askarahu da duk wanda zai zo shige shi da je ai sai je za a tsayar da kai ka musulunta baka kalmar shahada sai abin da ban sani ba kana aiki kan yi wanka ko ba ya wanka kuma uku liman kasa da asalafu wa zalika bi an ujibu aujabu musu mutana sun wajabtar da jarrabawa man kasa da askarahum ibda annahu manhum da da'awa yana cikin su bi an yadfa ilayhi siru min mukhalifihi a ba su bawa daga wanda suka saba ba jiya ba na gaya kowa a ce akwai masu tsananin da sun baka bawa ta kashi za ka biyo su za ka biyo su da gaske da gaske ce to ga wannan ka alu sunna yan goyon bayan sahabbai da su aliyu bin abi talib kuma waye ina eh, ga shirin a taure kashi in ka yanka da zarce ba ce to mu buka shi ko cikin mu ko kisa kuma nan ma hmm? ai mashararta ne ai kaga ni ba mashararta ba sharrin su ba ni da sharrin su zan shi mashararta ba sharrin ba ta lafa fihi na ni ni ta wanda ke ce Allah na gode ma da ban mutu mana na su wanda yanzu idan kana zaune kana hulɗa da ƙungiyar za ka ce wannan ra'ayin daga motar zawa take daga kawarijawa take mi'a fil mi'a ko da zai mi'a fil mi'a nan da wahala Sau da kana haka li an yi yadfa a shiru min mukhalifihim wa ya'muruhu bi katsirishi fa in qatalahu saddaquhu in ya kashe shi su gaskata shi E, da gaske ne kai sai ake tafiya fa'id qatala eh, fa'id ne صدقوا فإن كتبوا da في دعواه أنه منهم الدعوان فإن هذا wa in lam yaqtuluhu qalu hadha munafiqun wa hadha mushrikun wa qataluhu sukahihi qawluhum maganansu bistibahati qatalin nisa'i mukhalifihim halaccin ana iya kashe matan da suka saba masu wa a atfalin a kashe yayansu kaga ibadiyya na da sauƙi-sauƙi. wa qatalul amyani haka sun hana kashe makafi wal aja'ir da tsofaffi ko wal menene wal araja za mu haka nan suka ɗauka an na mushirki mushrikina وقطعوا بأن أطفال مخالفين أه، آية وإن سقطت رسول مخلدون في النار وأن حكام آه، وأن حكمهم حكم آبائهم آيين كده عشان نتمكن حتى mace mai ciki in an kashe ta sai a fasa cikin a da kwaɗan shi ma ka hmm, kashe shi wata tsalika a tsafanin mu'minina hukumuhum hukuma a bayi hukuncin so hukuncin iyayensu wannan kuma kuma bayan ko wa fatafalul tsafalul mu'miniya wannan ya ayi mummunai kenan hukumuhum hukumu abai na bakwai za mu sun tafi akan annal annal ana atafalul mushrikina na maimai an zo wajen yanzu na yi wa mukhalifin san wanda suka saba musu daru kufuri ya juzu fihim atafali, atfali wani nisa'i na takwas la da da ihu man khalafahum min musulmi na yankan wanda ya saba musu bai halatta daga cikin musulmi wala hato wala mirasahum haka gado na tara bato kali man wa jahuhu illa ala askarhim halaccin kashe duk wanda ya taso musu ko suka taso masa illa ala askarhim sai dai jama'a su kawai na goma haramu qatala al-yahudi wal majusi wan nasara sun hana kashe yahudu babban jirusawa da kiristoci kaga nan ne ake ce ta shi sa wanda ke ce ko da kirista ma yahudawa ne ne alili shehu ne ce, suke mutanen nan ma na ba ta alaka da yahudanci ko to da in ya ga wannan in ya tuno wannan saboda karatun yawa wani wuri bai ba a iya rikewa tunda yanzu wannan da a ce kuka karanci mutum ya ɗan riƙe hausansa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wani majusu wannan nasara illam lam yakunu ala zimma in dai ba sa ƙarƙashin kafiran amana ya yi tsata ya yi magani eh an ta ta shi ta shaƙa ku lalani